ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو أشرن لأكو ga watan sha ɗaya watan zulka'ida hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaƙa na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Muna cikin الموسوعة المفصلة شافي دري دهمسين دشدة matashiya ƙungiya sha biyu ne, alkaisaniya, walkarbiya, walhashimiya, warrawandiya, warrazamiya, wa abu muslimiya, والبيانية والحربية والخرمية والمزدكية والبابكية والحارثية شابيو كافين kafin سلم وعليكم السلام نعم layi na biyu gaba ɗaya ƙasa faɗo ne a'a ba hamsin da hudu eh sakin layi na ƙarshe ne me sakin layi shi ne sakin layi don haka ne ban gan ba shahara sani ko to na gan nan menene كثير با وعند كل تعدية وتوقف مقالة ومذهب وخبط إن أبونا إذا مك تعدية فيهم تعدية في تعدية الإمام أقوي مغانغانو أكل إبا نتعدن شي إن أنت تعدن شي كيتري إياك جاءت لهم كلام وخلاف كثير في تعدية الإمام ثم صاحبنا لم تصرى مكشيبا tunda ba faɗi magana ko ɗaya ba suna dai da maganganu da sun wuce iyaka sannan wa inda ta'addiyati eh, tawaqquf wa tawaqquf sannan a wurin ta'addancin tsallake iyakan ma akwai inda shuru suka yi ba su iya faɗin wani abu ba alaikum assalam kai assalamu alaikum ka duk da fidda din wa ana faɗi ne da ni an ce amma kai ba shi kake nufi ba kada ka saba da shi assalamu alaikum an ce assalamu alaikum ana takobi a kanka zagi ne nam ba gaba kenan kuma to layin farko na'am har yanzu ban ji abin ne ba eh, oh, yawa e eh, qaumin minhum e fi haqqa hafarataini ku ba to na magano magana me matsalar ah, hufura rami biyu me ake cewa wasa hufura taini an yi manyan ramuka guda biyu ƙasan wannan sakin layi layi kuma to faɗo to wa minhum kaga ya fito fili illa da ban gaishe ba سکل لائن نبی بباشین اما القرابی با و شریعی اتکین شریعی نی شکن شریعی فمن هم من زعما انها محمود شو فتن جی تنبیہ کا قدن جی تا أشخاص التي فيها الإله إلا بأضدادها فمنهم من زعم أنها محمودة كاسن دي كونجا أشي مغانا عند كاشي زعموا أن هؤلاء الخمسة آلهة هؤلاء الخمسة آلهة ولها أضداد خمسة wa'annan alloli ne to suna da kishiyoyi واختلفوا في أبدادها da abin da aka ce aka ce fari da akwai kishiyarsa aka ce sama da kishiyarta to haka nan wa'annan suna da kishiyoyinsu to amma a wajen kishiyoyin aka kai ruwa rana duk da ba nan kake tambaya ba to amma lamarin rashin fahimtar shi a gaba rashin sanin nan ne fa minhum man za'ama annaha mahmuda wato kishiyoyi saboda li'annahu la yu'rafu fadl al-ashkhasi ba a san kiman abu allati fiha al-ilahu illa bi addabiha shikenan eh ai shi ake nuna maka sai an ce ma ba kishiyoyin ake yi sai na ce maka daga can ne baka gane ba kishiyoyin akwai alloli guda biyar ala haddi ma to da kishiyoyin su guda biyar to kishiyoyin nan mai matsayin su na aka ce maka kishiyoyin nan abun yabo ne ba kamar yadda aka sani ga kishiya ba dan ba dan kishiyan ba da ba a san asalin Allah ba ba shi kenan ba to yanzu dai ga ma kungiya sha To, kun san ba zan sake karanta su ba, ɗorawa zan yi. Ta su dai alkaisaniya, awil muhtariya, sunayenta ɗayan biyu, kowanne ana ce mata a wani wurin alkaisaniya, ana ce mata wani wurin almuhtariya. To dai ko me aka ce masu أتباع المختار بن أبي عبيد الثقفي wanda kaga shi ina cikin mutanen farko farko tunda ina ga mutuwarsa ne nan aka ce shekara 67 kasan shi ya zana cikin tabi'ai sosai kenan ya ga sahabbai daga lokacin su maliku duk sun san shi tunda shi maliku yaushe aka haife shi ma shekara tasa'in da uku a kasan bayan ma muktarin ya halaka aka haife shi in haihuwansa ne aka faɗi nan duk ma yadda aka yi dai yana gaban maliku allazi ne allazi kama بسعر الحسين بن علي بن أبي طالب dukka kuna sane da cewar an kashe Hussein inda ake ta babaya aka kashe shi suwa suka kashe shi shine kawai nan ne ake ta turka turka amma ittifaqan an kashe Hussein kama wa suka kashe shi shi ya kai kansa a'a jan shi aka yi a'a mugunta aka haɗa masa a'a gwamnati ne a'a wane ne nan ne ai kaga da masoya da maƙiya sun san an kashe jafar illa iya me ya kashe shi suwa suka kashe shi hana ta baba wannan su ce ƙungiya kaza ne ga wanda ya kashe shi menene menene sun ma bi shi sun kashe shi wancan ya tashi ya kaza ne wani ya tashi ma ke ni an ba ni contract ne an kashe shi ne da kashe shi ko shi ma dai aka tafi dai aka gama aka mayar da mutane yara shi ayya ba yara aka mayar da mutane ba mutane sun sani sai dai ba yadda za su yi wai wani da aka ce aka ja ka kai shi inda aka ce ja ɗan ya kalla bai ce komai ba sai ce Allah ya isa Allah ya isa Allah ya isa sake kenan ya sa kai yauci fa ai kaga wannan maganar san za a yi sharhin ta akwai magana a ƙasa sai dai ba a san me yake me yake nufi me yake nufi da wannan dogon Allah ya isa to haka nan su wannan dinnan to shi ya tashi ne yana goyon bayan Husaini sai ya ɗauko fansa wa wanda ya kashe Husaini. Kuma ma ba abun mamaki ne ba wannan ya zama shi ma wata fomula ce idan ana son a tada rikici ana son menene sai a dubi wani mutumin kirki a maki. A shirya jam. a ah, barayi ne, a ah, abokan adawa ne, a ah, a eh, wane ne wane ne, a a gwamnati ne, a a wane ne to tun da aka fara haka to ƙarya ta ƙare. Sau da kanan dai aka tashi aka fara irin wannan sai dai Allah ya san. To sau da ka ba a san fulan ɗin da aka shirya ba ko ya ninka haka, wuta ce ake so a kyastota to da aka kyastota ana jira za ta kama yadda ya kamata ko ba za ta kama ba to in ba ta kama ba aka yi haya haya haya ta mutu ne to ba su cimma abin da suke so ba sosai ɗan kuma dama kashe shi suke so su yi kawai shi kenan sun cimma abin da suke nema to abubuwa dai duniya haka take sai dai ‘yan cikinta a gafale. Ka rafa ma yadda za a yi ka fahimtar da su, sai dai kawai a kyale, Allah da ya halicce su akwai abin da iso yake ya sa ya basu dankam. Laifi ne daga gare su, ko ko Allah ne yi su irin wannan yin don su kasance yadda za su kasance, Allahu alam. To shi wannan muktar ko kaisana wa qatala aktsaru alladhina qatalu husayna ya kashe mafi yawancin waɗanda suka kashe Husaini a hannunsu bi Karbala wa kana al-muqtar yuqalu lahu kaisan وقيل إنه أخذ مقالته ya ɗauko ra'ayinsa an maulan li'ali daga wani baran aliyu kana ismuhu sana wakila tilmizu li muhammad ibn al-hanafiya shi muhtar ɗalibi ne na muhammadu ɗan hanafiya mana muhammadu eh, bin aliyu ne amma kullum sai a ce masa binar hanafiya ba sunan aliyu hanafiya ba a'a maman shi ce take daga hanafiya hanafiyawa masa baiwa ce cikin irin bayin nan masu tsada ya'yan sarakunan to da aka wance kalar da garin aka zo da yaransu to duka dai an nemi kowace an danƙa ta a hannunta yi bautan a ƙarƙashin wani mai jiba. to shine ta haifan masa Muhammadu to daga nan Muhammadu sai a ce masa Muhammadu eh, ba ɗan Hanafiyawa kamar misali ne a ce maka ɗan Kanawa to wanda aka ce masa ɗan Kanawa ai da baban shi Kanawa kabila ce ko eh, akan ce ɗan Fulani kai ko ɗan fulani ko ɗan fulani aka ce shi ma mubuhami ne magana ce ka ce waye ba shi kadai ne dan fulani fulani sunan mutum ne saboda kana ba sunan mutum bane ba laqabi ne zai iya yi wa ma kila ba ma ba fulata ne ba sai a ce masa dan fulani wane dan fulani to kaga laqabi ne aka dangana shi zuwa ga kabila amma ba fulani suka haife shi ba do ana yi to haka ba baban shi ne alhanafiya ba kabila ne وكان يدعو إلى إمامة محمد بن الحنفية في كيسان كوم مختار ثم افترقت الكيسانية باين كيسانية تغرب فرقا منهم الكربية أتباو أبي كرب الضرير بابا كرب إنك يوسف الضرير إن حقيقة مكاهو زعموا أن محمد بن الحنفية حي لم يمت a ɗariƙansu kaga shi Muhammadu bin Hanafiya bai san komai kai ba tunda da dama akwai wanda ake jingina musu wannan lamarin ba san shi ba amma shi wannan Muktar ya san shi ya jagoranci abun don har yayi yaƙe yake wa annahu ay Muhammad fi jabal Radwa Eh, sunan dutse ne raduwar kama a ce eh, me kufai na dutse ne dutsen kufai na cewa eh? ko a ce dutsen kwastar kwashi wannan na sun dutse ne hmm. wa'annan muwa muna da dutse a garin mu sunan shi dutsen durba ne hmm? zuma ba ماشي ها سوزو مارا دود اني ها تو تو دان دود اي تو هكا سمان فانغان يا ابو جاوة وانه في جبل ارضوى وعنده عين من الماء a wurinsa akwai wani idon ruwa da yake sha wa ainun min al kai ƙarya ya akhudhu huma rizqahu yana cin arzikin su daga gare shi nan abincin sa yake wa an yaminihi asadu koi wani zaki a daman shi wa an yasarihi namiru ya hafizanihi suna gadin sa من أعدائه إلى وقت خروجه حظوا لوقت وانصر وهو المهدي المنتظر أورين كيسالية وذهب الباقون صورا قصوكة في من الكيسانية إلى الإقرار بموت محمد بن الحنفية إقرار متوى محمد أي محمد بن الحنفية يا محمد waktalafu fil imamati ba'dahu daga nan suka saɓarin wanda zai zama shugaba bayansa su ko in can kaga ba saɓani tun da ina nan minhum man za'ama anna al-imamata ba'dahu raja'at ila ibn akhihi ali ibn al-husaini kaga dan uwan muhammadu ne bunu aliyu bunu abi talib Zainul Abidina wanda ana yawan maganar shi a cikin Ahlus Sunna wa minhum man qala bi ruju'iha ba'dahu ila ibnihi Abi Hashim Abdullah ibn Muhammad ibn al-Hanafiyyah wa haula'i hum ake wayanna su ake ce musu menene Hashimiyya ne korin yayi wani lugude Eh? to al-hashimiyya ko akwai hashimiyya cikin ta ko a bayan nan yawa alhashimiyya واختلف واختلف هؤلاء fil Imami Bada abi Hashim ila فرق kai an dade ana ruwa فمنهم من قال إن أبا هاشم أوصى بها إلى ابن أخيه الحسن بن علي بن محمد بن الحنفية ثم أوصى الحسن إلى ابنه علي بن الحسن هكذا سكت سنة الناس سنة إياه وهلك علي ولم يعقب لكن هذا كيسير wa من قال إن أبا هاشم أوصى بها إلى محمد بن علي بن عبد الله بن عباس duka da aka ga familin ne wanjarat fi auladihi daga nan lamari ya tafi cikin ƴaƴayensa alwasiya hatta sarat khilafatu ila bani abbas to su ne suka abuna wa ula'i humur rawa humur rawandiyya wa minhum man qala inna aba hashim awsa biha ila ali ibn abdullah ibn abbas ثم ساقوها إلى محمد بن علي وأوصى محمد إلى ابنه إبراهيم ثم من إبراهيم إلى عبد الله الذي كان يدعى أبا abbas. as saffah Dia daga ahli halifofin banu umay baban eh, Abbasiyya kenan nan za ku ji karatun sunayen mutane da ake tunda ana maganan tushen kowace kungiya ne kun san ra'ayoyinta na zuwa za a faɗi aikace aikacenta da ra'ayoyinta da me ya gudana a duniya amma sai an gama tantance ƙungiyoyin tukuna. ومنه إلى أبي مسلم وهؤلاء هم الرزامية الرزامية أتباع رزام بن رزمي وهم يعترفون بموت أبي مسلم إلا فريقا منهم آه، اسمهم أبو مسلمية duk da ƙungiyoyin an shigo da su rasamiya akwai ta cikin can ko abu musulmi ya akwai ta zamo anna aba muslim hayyun lam yamut wa hum ala intizarihi wa yaquluna innal ladhi qatalahu abu ja'far al-mansur kana shaytanan shaytani ya kashe tasawwara bi surati abi muslim sai kuma ya kama shaytan ya kashe ba shaidan wancan wanda ya gama da Adamu ba. Wa minhum man za'ama anna al-imamata ba'da Abi Hashim intaqalat ila bayani bin Sam'ana at-Tamimi bi wasiyatin il bi wasiyatihi ilayhi. Kaga cikin wancan akwai bayaniyya. Wa hadha qaulul bayaniyya واختلفها اولئي في بيان زعينهم في بيان زعينهم بيان cikin bayani ba sunan mutum ne bayan ibn sam'ana فمنهم من زعم ان بيان كان نبيا dukkan mafi yawancin sa in an bi an bi sai an tadda yan kafawara a ciki wa annahu nafaka ba da shari'ati muhammadi Ba ba'ad eh, ko shi ya soke wasu abubuwa da yawa na shari'ar annabi Muhammadu ya rage su wa minhum man za'ama annahu kana ilahan ya ai ma shine Allah to dama kun san tun azabanin Aliyu ga wasu sun ware sun koma gefe suna cewa shine Allah wa minhum man za'ama annal imamata انتقلت من ابي هاشم الى عبد الله بن عمرو بن حرب وهذا قول الحربيه ودعت هذه الفرقه ونن الجماعة سجد او الهيه عبد الله بن عمرو بن حرب اذا قنجوين شيعه دي دي ني وچه بتاي دعوة ولي دغه شوغبان شوغبان سو الله بني بني. wakila innahu ittalaa بعض القوم على خيانته ana cewa wasu daga cikin mutane sun ɗago damfararsa wa kadhibihi fa'aradu anhu aka yi masa bore wakila innahu taba min hadhihi da'wa wa intahala madhhab as-safariyya ya tuba an je dai ba je ba ya kama kudurin safariyawa fatabarra'u minhu suka kore shi wa qalu bi imamati Abdullahi ibn Muawiya ibn Abdullahi ibn Ja'far ibn Abi Talib ai ko shi yan shiya suna zagin Muawiya ai Ali na da yayaye Muawiya yana da da Muawiya yana da da amru, yana da yaya Abubakar yana da yaya wane ne wani wurin ma har akwai inda ka dinga jerawa Abubakar din ya tahi man ya ta sai ya kama suna Abubakar to ko kuna kyama sunan abubakar to ga cikin iyalan ali akwai abubakar wuri akwai har da muawiya kaga wannan ma magana su ne wa anhu nasha'at al-harbi kharmiyya wal mazdakiyya bil iraq duk bayanin suna zuwa wahum ahlul ibaha dan kadan daga ciki sune aka san su da halatta komai halal ne mazdakiya kasan ta yi wani zamanin da ainihin eh, suka yi ƙarfi suka nemi kafa gwamnatin gurguzu tunda ai ibahiyya gurguzu ne ba haram mutum zai aure ƙanwarsa zai aure yarsa in uwa tana so tana iya auren ɗanta in yayi mata to haka ba haram wannan wani nau'i ne na takurawa jama'a ta san dole wannan daji akwai sulki a ciki allazina abahu nisaa min al maharimi wa ghairi al maharimi duk wa ahallu al muharramati kulliha duk wani haram suka ce halal ne to dama ka san san rai to wannan kun ga akwai magana akan su tana zuwa aidan bil babikiyya نسبة لبابك الخرمي والمحمرة لسبجهم ثيابهم بالحمرة saboda suna rina kayansu da jajaye su kuma ‘yan jan kaya ne, jar alkyabba, jar wane ne, jar mene ne. Me isa an ganka san mutane da kaya ana iya kiransu da kayan. Au li'itibarihim man yukhalifuhum bi annahum hamirun ko kuma suna kudure muhammara duk wanda isaba musu to jaki ne wanda suka saba musu suna daukan su jakuna ne ɗayan biyu dai imma saboda sa jan kaya wa imma saboda aƙidarsu na cewar wanda ya musu jaki ne وهلك عبد الله بن معاوية بخراسان وافترقت أصحابه فمنهم من قال إنه حي لم يمت ويرجع ومنهم من قال بل مات وتحولت روحه إلى إسحاق بن زيد على حارث الأنصاري كما أن سنكوما إن مناسك الأرواح تناسخي Ma'ana rai in ya tafi zai dawo ya shiga cikin wancan. In mutum ya mutu zai dawo ya shigo cikin wancan. Kaga suna da kusan wannan ina daga cikin muguwar aƙidar nan ta nasakul arwah. Kaga su babu tashin kiyama rai in mutum ya mutu zai dawo ko a kaza ko a kaza. Wahumul harifiyya ai a can su ƙarshe. da a ce kana bi kana makin kana bi kana makin za ga duk sha biyu ɗin an kawo sauri guda ɗaya to masha Allahu wannan dai duk ana maganan ƙungiyoyin shi'a wato yawan su inda za a kirga yawan su ya ya kai yawa Kama sai an zo wajen makalolin su kamar yadda aka ta kawarijawa aka yi ta aka gaji da sunan kawarijawa sai daga ba sai ga ayyukan khawarijawa sai ga shi da aka fara bayani muna da har yanzu ƙarƙashin khawarijanci ga shi nan a cikin al'umma a duniya to haka shi'a sai wancan ƙungiya ta shi'a al-mughiriyatu wal janahiyatu wal muhammadiyatu to su ma dai za ka ga makoman kowanne suna ne al-mughiriyya sune atba'ul mughirah bunu sa'id al-ajali shi ya mutu shekara ta ɗari da goma sha tara ko kuma ya mutu dai ko an haife shi ne da tan dai shekarar ba a bambance ba da an sa ta'un to an sa ta dai to dai gata nan haihuwansa ne ko halakansa ne uku wa kana yadhharu fi yadihi amru muwalatil imamiyya ya kasance yadhharu ane uh, amruhu lamarinsa inda yake bayyana fi yadi fi bada'i ne kai ko fi bada'i amri wa yadhharu yana bayyana a cikin mutane farkon farawansa lamarinsa muwalatul imamiyya yana bayan imamiyya isnai ashariyya to tafiya ta yi tafiya a kwana a tashi wa ya anna al-imamata ba'da aliyu wal hasan wal husaini ila sibtihi zuwa ga jikansa ne muhammadu bin abdullahi bin al-hasan bin hasani hasan guda biyu ne ainihin bin ali wa za'ama annahu huwal mahdi shi waye kenan Muhammad ibn Abdullah kaso akwai wani hadisi ne magana za a samu mahadi sunansa Muhammad ibn Abdullah inda sunan ba sunan sa sunan Annabi Muhammad babansa sunansa Annabi da kawai ya ga wannan sai koma ce to shine wannan al-muntazir wata bi'atuhur rafida shi a rafida suka bi shi suka yi masa mubaya'a ala da'awatihi iyyahu ila intizari Muhammad ibn Abdullahi, ay ibn eh, Muhammad ibn Abdullahi, ibn al-Hasan ibn al-Hasan ibn Ali ila an sami'a eh, Khalid al-Qasri gwamnan nan da ya yanka ja'adu ne ko ja'adu ya yanka ko bi khabarihi wa dalalatihi fatalabahu wa qatalahu to da dai fi wa qatalahu wa baqiya atba'ahu mabiyansu suka ci gaba da zama ala alantizari Muhammad ibn Abdullah ibn al-Hasan tunda ya riga ya kulla tsiyar. Falamma azhara Muhammad ibn Abdullah ibn al-Hasan ibn al-Husayn ibn al-Hasan ibn al-Hasan ibn Ali bil Madina istawla ala Makkah kam ya riga ya lashe ta ya kama Makkah da Madina wastawla akhuhu Ibrahim bin Abdullahi al-Basra sai kuma ya kori kowa a Basra wastaula akhuhuma al-thalith wa huwa Idris bin Abdullah ainihin ala ba'd al magharibi zan koma wane ne na farko dan wannan nasa falamma zahara muhammad eh, eh, inda yake aka madina wastaula akuhu ibrahim ko shi wannan ina yi mallaka basaraku ko shi kuma ɗan uwan nasa na uku idrisu shi ko biladul maghrib nan haka shi kuma ya tsallako afirka wa kana zalika fi zamani abi ja'far al-mansur fa ba'atha al-mansur ila harbi muhammad ibn muhammad ibn abdullah ibn al-hasan bi isa ibn musa shi Jafar Abu Abu Jafar kai ne haka ne mai wayan ku surutun waya na ji waye Abu Jafar ko mu ce Abu Ja'far al-Mansur sai ya tura fa ba'atha al-Mansur wa ya tura bi Isa Isa ibn Musa gashi can na gaba ƙarshe ya ga tura Isa ane ila harbi Muhammad ibn Muhammad ibn al-Hasan Isa dan Musa fi jaishin tafifi tunda kaga harbin madina ko yaƙin madina sai an shirya yaƙin makka sai an shirya wancan basara ma ya ƙwace wancan ɗan afirka ya tattara mutane ya cusa musu abin da ya cusa musu to nan fa isa da ya shigo wa qatalu muhammadu bil madina wa qataluhu fil ma'araka summa anfasa bi isa bunu musa sannan eh, isa ya wuce ainihin ila ila harbi ibrahim bunu abdullah ibn al-hasan ma ajundihi shi ma fa qatalu ibrahim wa mata fi tilka al-fitna idris bunu abdullah ibn can bi ardil maghrib shi ma bai je ko ina ba shi ma ya tafi wakila innahu summa biha tunda mutuwan nashi ba yau aka fara poison din mutane ba an dade ana ruwa kafa na shanyewa in an rasa yadda za a yi da mutum a yi haka a yi haka a yi haka to wajen neman kashe shi din nan ta gagara sai ka gani dandanan an yi amfani an ba shi abinci sai dai Allah ya tsare wa mata Abdullahi ibn al-Hasan al-Hasan walidu ko ula'ikal ikhwa as-salati fi al-mansur wannan kafin mu wuce wannan hi isa ake son koyawa yara rashin cin abinci ko ina mai da da yadda za a yi koya musu kuma wannan aikin ku ne mata duk inda yaro ya je kanta ba zai ci abinci ba sai gaban maman saboda ai ba a sani ba ko zai zama wani abu kuma mutane suna da hange suna da firasa da sun kalli yaro suka yi firasa suka ce kai akwai magana a nan to ta sai kaga in suka kalli ɗan gidan waye yaya lamarin yaya lamarin ƙarshenta sai ga ana nema a na kafa shi duk da yanzu na kafawan ba ta dan ake na kafawa da dama sai ga a ce a yi wa yaro operation ciwo da ya dace da bai dace ba sai aka yi masa operation kaga ana masa operation an nakasa shi kuma sannan sai dai in yana da karfar kwakwalwa shine za a yi gwagwarmaya da shi amma dai jiki da jiki wannan yana kasa Sai sa kaga nan ma mutane sai sun mai da hankali ya da abin roƙi Allah wanda Allah ya tsare shi kenan ga Annabi Musa ya bayyana gidan Fir'auna kuma ya aikata masa abin da ya aikata masa ba wai bai da labari ne bai yana da labari ya kashe ya kashe duk ɗan da ya gani ƙabila guda ya ware su kutumin sai cikin su za a same shi amma yadda ya kai shi sa kai ba damuwa ma yi gaskiya kawai sa gaban gabanka addini ka yi abin da za ka yi ba za ka faɗi da yawa ba za ka yi takatsan saboda kada a kama ka da ganganci da kai waranka ta ce ai wannan ka yi ganganci mai isa za ka yi ce ai ka wannan abin zai ma illa me yasa ka je kai abin ai ka wannan abu ya fi karfin ka mutuwa za ka mai isa ka yi gangace to dole za ka yi kaffa kaffa ka tsare ran Allah daidai gwargwado in ta ritsa da kai ka sallama Ka kaga anan in kana cikin irin wannan za ka gyara aikinka iyakacin gyarawa to ka ku shine aula فلما قتل محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن اختلفت المجيرية أو مجيرية فيه فرقتان فرقة أقروا بقتله وتبرؤوا من المجيرة وخرجوا من الكوفة إلى المدينة سكفتوا دقا كوفة سكنوا في مدينة يطلبون إماما فلقيهم عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر ذو الجناحين tunda kaga a gidan shi su annabi akwai ai wannan Jafar da ake masa kira ake masa lakabi mai fukafukai biyu wanda aka sha muta wanda aka ce wanda yana rike da tuta aka fille hannun ya tafe ta da ɗaya hannun aka fille hannun sannan ya riƙe ta da dungulmin hannun aka rotsa musamman shi ta baya annabi ina ba da labari ga abun da aka yi masa ga abun da ya masa amma ga shi sana gidan aljanna yana yawo yana bin yan aljanna shi kwana kwana nan na ta kashi ko yana yawo da fukafukai fi sai ta race masa mai fukafukai to zuriyarsa duka sai ake ce musu masu fukafukai زوریہ مے فکا فکی فدعاهم الى نفسه وزعم انه هو الامام بعد علي واولاده من صلبه فبايعوه على امامته ورجعوا الى الكوفه وهؤلاء هم الجناهيه وفرقتهم ثبتت على موالات المجيرة أما تكون جنسك تجبا عينهم دب مجيرة وقالت إنه آه، صدق في قوله إن المهدي محمد بن عبد الله وإنه لم يقتل وإنما غاب عن عيون الناس يا فقوني shine ya koye daga idon dunan mutane wa huwa fi jabali hajir min nahiyati najad shi hajir na wajen bangaren najadu najadu muqimun hunaka ila an ya amura bil khuruji har abashi ba umarni ya fito. fa yakhruju wa yamliku al arda وتؤقد البيعة ذا أمس مبايعة بمكة بين الركن والمقام ويحيى له من الأموات سبعة ذا رايا مسا متتو سبعة عشر رجلا يعطي كل واحد منهم حرفا من حروف الاسم الأعظم هنقوم أبوكنشي kowanne daga cikin wannan mutum sha bakwai zai ba shi harafi ɗaya daga cikin ismullahi idan duk ya bihi jaba fa ya yahzimuna al-juyusha za su fita da wannan kagawai na sun ba Allah za su sun koma bautan haruffa za su tarwata rundunoni wata ana ha'ula'i su wa'annan suka ɗauka أن الذي قتله آه، جند عيسى بن موسى وندرندن عيسى بن موسى سكا كشي بالمدينة لم يكن محمد بن عبد الله بن الحسن وهؤلاء هم المحمدية لانتظارهم محمد بن عبد الله بن الحسن سورة اللي تتفايز أكو karanta da فوقاشي إن inda aka ɗaɗɗauko magana. abu jafar da mansur kai ajin ganawa ka yi haƙuri tambar da yawa eh? sani ta na ake karatun abbasiyya cikin halifofin abbasiyya babu Jafar, eh? kai ya ma wuce wurin eh? a sani ne ake karatun ku ƙasa ne yake karanta ba fiya adam ne menene abu nan tarihin ƙasa da yake karanta wannan ba karanta gwamnatin abbasiya ba kawai subhanan layi to ko ne na bata syllabus din salisu wasu ko to to kenan an bele ka ba don haka ba yau sai na tora ka amma Allah ya kare ka saboda haka nan yanzu in ka je in aka je ana karatun ka bi shi da kyau dole ka haddace yanzu ke dan kuna eh, ula mutawassis annabi yake karatu abin nan sani banu umayya khulafa'u ne ku? to to haka ba canza canza aka ko kuma dai na rikice to ala ayyati halin dai to ka dage in ka je dole halifofin na duka shugabannin baro umayya bayan khulafa'u shugabannin banu umayya kai musu hadda saboda akwai amfanin su zai zo lokacin da yanzu kaga ana wannan karatu zaka kan bai da amfani to me yake so na ce ya gaji wane dan wane wane dan wane wane ya mutu ya je ba zai za ba zai da wancan ma ya mutu wancan ma ya mutu wannan a'a bai da bai mutu ba shi ma yana nan zaki na gajin sa kogo kaza wannan ma kaza ka rasa kan me ake so a ce tarihi ne ake so a baka tushen abun in aka dawo ana magana zaka ji kana bukatan sai ka dinga dawowa baya ma kana neman su To don haka in ana tarihi ko kakayi kokari ka rike wannan kaza da kana bin wanda duk aka ce yayi shugabanci sai ka sa masa alama don da duk aka ce shugaba ne sai ka sa masa alama baleliya amfanin maka kenan to saboda kana Abu Ja'far al-Mansur halifa ne daga cikin halifofin Banu Abbasiyya ko ai da kai muka yi a imma muka yi maganan wane ne wajen musamman maganan imamu ahmad bayan nan ku Allah zarki ka zo daga baya da yawa ka je ka nemi karance karancen duk da suka yi ka dinga bitawa ka bita da wani duk wanda ya kaga Abdulsalam da yake din na baya na ka ritsa shi duk karatun da aka yi a baya din sai ya yi maka shi in ya ƙi maka gaya mu ko ba ka da littafi aikin ne mu aka yi da na kulliyan da na ina ne duka shi kenan na baka amsa kana da ƙwaƙwalwan riƙewa gaskiya sai dai eh dai yau kayi wani abu amma ba zan faɗi ba har kafa ke in kafa ke zan faɗi me muke yanzu mun shiga wannan al ko to ita ma kungiya ce kaga duka wa'annan mafi yawanci su shugabannin ma da ake makala ba su san ma da kungiyar ba wasu su da daba humul ladina saqul imamata min ali ibn abi talib fi auladihi ila muhammad ibn ali al-ma'ruf bil baqir وقالوا ان عليا نص على إمامة ابن الحسن ونص الحسن حسن كما يي وفيا دوكا اربوچه على إمامة اخيه الحسين ونص الحسين شيكما على إمامة ابنه علي بن الحسين زين العابدين ونص زين العابدين على إمامة محمد بن علي المعروف بالباقر وزعموا أنه هو المهدي المنتظر wannan duk littattafan ga su can za ka dube su a ƙasa wannan an gama ta kenan da sauransu sai dai ran da aka zo karatu ra'ayoyinsu menene ra'ayin albakiriya gashi gashi gashi gashi gashi waya mutu waya tashi sai ka riƙe bakiriya sai al-mansuriyya wala hasaniyya eh husainiyya ko al-mansuriyya atba'u abi mansur al-ujali ba abu ja'far al-mansur bane ba alladhi za'ama anna al-imamata darat fi auladi ali ta kewaya ne cikin ƴaƴayen aliyu hatta ta إلى محمد بن علي بن الحسين بن علي المعروف بالباقر شي wannan din kenan da sama ne kenan su mata da suke tafiya wadda'a annahu khalifatul baqir shi kuma tunda an kashe wancan shine ba kashe shi ba shine halifansa ila an qatalahu yusuf shi wannan mai da'awar din yusuf bin umar walil iraqi في أيام بني أمية وهم أيضا الكسفية سنة أكي تبصوا الكسفية كسفاوة إيه، سنانسو دعاو دا قرآن سكا كفا سنانسو فإن أبا منصور هذا كان يلقب بالكسف وكان يقول إنه المراد بقول الله عز وجل وإن يروا kisafan minas sama'i sakita saboda kana shi ne ke siya. ne san an gan shi sai a ɗauka kaza kaza ta za haza menene sahabun marko kisa alali sama ce ta ɓaɓɓako da haka shi ake ce masa kesiyawa ثم ظهرت الهوسينيه وهم الذين يزعمون أن أبا منصور أوصى إلى ابنه الحسين بن أبي منصور وهو الإمام بعده إلى أن قتل في عهد المهدي توسيونكم إتا الخطابية والمعمرية والبيزيغية وال... آه والبزيدية والعميرية والفضلية كم خمسة باقينا خمسة الخطابية أتباع أبي الخطاب أبو الخطاب اسمه محمد بن أبي زين زينب الأسدي وهم يقولون إن الإمامة كانت في أولاد علي إلى أن انتهت إلى جعفر الصادق وزعم أن الخطاب وأبو الخطاب زعم أبو الخطاب أن الأئمة أنبياء توفى لا ما كان كنفا ثم زعم أنهم آلهة ثم ادعى بعد ذلك الإلهية لنفسه كان رأى جدابا وزعم أتباعه أن جعفر إله أن أبا الخطاب أفضل منه وأفضل من علي بغير هاي ها تعال عني شروف شين يعني قال أن أبا الخطاب أفضل منه وأفضل من علي ودعا أبو الخطاب أتباعه إلى إبادة جعفر ثم خرج على والي الكوفة دقنا سي تاواي جي خروجي دقا قمنا كوفة في أيام المنصور فبعث إليه المنصور بعيسى أين جيد عيسى بن موسى في جيش فأصروه وصلب أكا كاموشي سكرار أكراتيشي ثم افترقت الخطابية بعد ذلك خمس فرق الخطابية المطلقة الذين ثبتوا على موالاة أبي الخطاب سي أنسي أسدن دا كتير غاوسو تقو وصوصا سي تقو يا كفي يا إندي يا كفي تا سيكو مدن سنتي يا جي آدامي يا فيا دودا كسر والعمرية والعمومية والمعمارية كي كنا ذاتكو والعمومية أقول بمبنشي زعموا أن الإمام بعد أبي الخطاب رجل اسمه معمر والبيزي والبزيجية البزيجية زعموا أن الإمام بعد أبي الخطاب هو بزيغ قوع باشي تسكيري بزيغ بن موسى والعميرية أو العجلية زعموا أن الإمام بعد أبي الخطاب هو عمير بن بيان العجلي والمفضلية زعموا أن الإمام بعد ابي الخطاب هو هو مفضل الصيرفي تو ايتما دي كونجر نان تطايا سي دي مقالولين تا رايوين تا دا ايرين ايكاتا ايكاتا تا نازوا سي كما وتل الجعفرية والناوصية الجعفرية هم الذين ساقوا الإمامة su ne suka jero imamancin ila Ja'far Sadiq binassil bakir alaihi wa minhum firqatun nawasiyya to su ataba'u ajalano bin nawus wakila nisbatu ila ƙwa'ar karya, kai kaza da sosai nisbatun ila qaryatun nawusa qalat eh, eh, qalat inna sadiqa hayyun kungiya kenan hayyun ba'du walan yamuta hatta ya zahara ai a wurinsu suna ba zai mutu ba fa sai ya ci nasara fa ya zaharu amrahu wa huwa al-qa'imul mahdiyyu al-muntazir hmm eh. daga bakir ba haka suka ce bakiru ne da ita shi ya nasi ita shi jafaru ya hau bayan mutuwan bakiru shumaitiyya? har akwai shumaitiyya atabau yahya bin abi shumai wa qad saqul su kuma bi tariq bi tariq nass min ja'far ila ibnihi Muhammadu bin ja'far wa aqarru bi mauti ja'far thumma darul imamata fi auladihi fi auladi muhammad bin ja'far wa za'amu anna al-muntazara min waladihi sai al'ammariya wa zurariya al'ammariya wannan su ne ba'u rajulin minhum ismuhu ammar wahum yasu al-imamata suna kora limanci eh, shugabanci ila Jafaru as-Sadiq wa man ila waladihi Abdullahi. wannan ba mai iya haddan wa'ina sai dai dai ka juru wannan su ma hadda su ai wannan sun sha karfin ka go in ka koma ka je ka koma ka boye gobe sai ka zo da su duka haddace ai baiwa ce wa kana akbaru auladihi wa hiya fi waladihi wa kana abdullahi afatahu rajulaini shi yana da buɗaɗɗe ne kafafunsa buɗaɗɗu ne ولهذا قيل لأتبائه الأف الأف تهية الأفتهية ومع ذلك ما عاش عبد الله بعد أبيه إلا سبعين يوما ومات ولم يعقب ولدا ذكرا وخرج منهم شكرا سأكف أبو زرارة زرارة بن عايون بنين قديان فإن جماعة من العمارية تدعى أنه كان على مقالتها ين كان رأي وإنت وأنه لم يرجع عنها وزعم بعضهم أنه رجع عن ذلك وصار إلى الاهتمام بموسى بن جعفر بن محمد وهؤلاء هم الزرارية ويدعون التمييزية duka dai ga littattafan da aka debo. Shi sai wa'annan al-Ismailiyya tafiya ta dangaro wal mubarakiyya Sai ba nazari dai da za a yi. wal qaramida kaga kaga bangaren eh, eh me ibnu sa eh, ibnu sina dan wannan kungiya ce kuma ni wannan da rayuwar sunan duk da ake faɗi irin ta'afa da suka yi musulunci ina ga wannan mutum sai ya tono shi wal batiniyya da irin ta'afansu to amma tun da kun ce a tsaya an tsaya da kun ba ni sha biyu yau ha ni da ba ni na tsaya ba tsaye da ni aka yi ba da uku ko a tsaya in dinga yi sai an ga na fara gengi na fara hamma a ga mai gudu akwai muraja abu to shi kenan Allah ya sa haka din dai amma fa ga matashiya nam khamis e eh. lala ku dan yi shiru e guda goma eh. ai ba zo su ba za a zo kai suna nan yanzu ai da ake magana wayannan din ma duk za a dawo kansu to ƴan shiya goma sha duk ba zo su ba ai wannan guda ɗaya ce imamiyya to me me kake ce na baka na zuba da kamar ya a karanto su mana tunda ba shafar ka ne ba so kake daga yau ka daina zuwa <laughs> subhanallahi za a zo kai ka rike wayannan kaga wa'annan din nan dole kaga musamman kaga ga matashi a karamita in ba kuma ta ba na sha gaya muku karamita na bannan da suka yi har a aikin hajji sun sha kawo hari sun shirya juya mulki ana aikin hajji to ka ko za mu zo su insha Allah imamiya za mu zo kanta har sai ta gundure ta bi bashi mhm. a gaskiya za a yi kufa eh A'a, garin garin musulmai ne, wanda ya kafa garin Sa'ad bin Abi Waqqas. Wancan garin Farisawa da ya tarwatsa garin. za ka ce nemi wani gari shi ne ya juya in za a kafa gari ai akwai abubuwa da ake la'akari da shi ya tura masu zuwa binciken inda ya dace ba binciken nan nan nan ne ba aka tafi aka tafi aka tafi aka je aka duba akwai wuri guda biyu wannan na farko su ne kufa wancan basara a za ka gani basara da kufa gasa suke da juna ba waye ne dan wani gari ne yace gari kaza ba malamai masu wafi ne duka gari ni na Abu Hanifa yake a ne ko a kaga ko da misalin ba za ka ji ana nahawu Basarawa sun ce wa sun ce har da za ka iske akwai sabani tsakanin su in wayannan sun tafi sun ce kaza wayannan sai su juya shi sai dai ba juyawa su rushe ba su karkatar da shi su tafi kaza kaga eh nasu abun haka yake saboda garuruwa ne masu tarihin musulunci wanda ya kafa garuruwan sa'ad bin abi waqqas bayan da ya tarwatsan ya kafa su nan ne aka dinga gayya ana taruwa ana taruwa ana taruwa wannan masara, wannan kufa wannan kaza kamar misalin a ce maka arewa kaduna aka ga kaduna ba tsohon gari ne ba kafa shi aka yi su saddauna suka kafa shi amma dama akwai ƴan ƙauyuka ƙauyuka to wannan ƴan ƙauyuka ƙauyuka sabon gari da aka ya danne sunan wannan ƙananan ƙananan ƙauyuka ya zama ɗaya daga cikin manyan garuruwan arewa matasaran manyan arewa ko manyan Najeriya ba wanda duk yake so ya samu a cikin lungon can lungon can a cikin lamfon can kusan za ta baka ba wanda bai da gida a lamfon sunan gagarin su ta ma ina kwanta nan Kaduna imma je gida ladi ko je gida wane ne je tashi je gida karshen sa je gida ma ba dole kwana ba sarakuna nawa duk suna da gida a nan amma za ka ji an ce ina can dama dama wani wanda yake da gona galiba ne in ya sauka ya kan koma gonan shi amma ban da wancan shi mai tabbar da ya koma gonan shi ba yana nan a cikin gari amma wancan mai dogon hulan na ga gonan shi koma tumanya duk suna kwance nan garin Kaduna iyakaci ga ƙauyen su can ga menene ga menene in ya ga dama zai jefi shi. amma tun da an diba an diba an dan fara yana nan zaune wurin da to shine kaga Kaduna to haka kofa kafa ta aka yi so Umar za a iya cewa Umar ya kafa ta da umarninsa Sa'ad bin Abi Waqqas ya zo ya kafa ta bayan an shiga Farisa aka fara kafa biranen musulunci saboda zama a tsohon garin na akwai fitina ba su rabuwa da mene su in ka in ka in ka zuma ka rufe gidan ba ku zuma ba rina dole ka balle gidan in baka balle gidan ba tsiyana nan to illa iyaka shikenan kufa sun yi aiki sun kai sun kawo matsala to haka الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين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 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين